Masu sauraron Shirin Najeriya a yau, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. A kwanakin baya an bayyana cewa tsabar kuɗi na wahala a jihar Kano da kuma Maiduguri. Binciken da kafar Daily Trust ta fitar a wancan lokaci ya tabbatar da cewa mutane sun fara janye kudadensu ne domin karatowar wa'adin da kotun koli ta saka na cewa ranar 31 ga watan Disamba mai zuwa za a daina amfani da tsaffin naira biyu, naira biyar, da kuma naira dubu 1000. A lokacin da babban bankin Najeriya CBN ya kirkiro sabbin takardun kudaden. A shekaran jiya Laraba takwas ga Nuwamba hukumar bankin na CBN ta bayyana cewa sun samu labarin karancin kuɗaɗe a hannun mutane a waɗansu jihohin ƙasar nan, da haka suke sanar da 'yan Najeriya cewa a ci gaba da amfani da tsafin takardun kuɗaɗen a matsayin kuɗaɗen Najeriya kuma halastattu. Kawo yanzu wani hali ake ciki dangane da kamfar kuɗaɗe a waɗansu jihohin Najeriya? Lura da cewa kotun koli ta Najeriya ta ayyana ranar 31 ga watan Disamba a matsayin ranar da za a daina amfani da waɗannan kuɗaɗe. Kuma babban bankin Najeriya CBN ya ce a ci gaba da amfani da waɗannan kuɗaɗen. Wace dokar za a yi amfani da ita? Ku biyo shirin sannu a hankali. Mun faro shirin daga jihar Kano ga abin da waɗansu masu sana'ar POS suka shaida mana. E gaskiya kusan sati ɗaya da ya wuce zuwa sati biyu da suka gabata an samu ƙarancin kuɗi magana gaskiya Da har mutane ma a nan jihar Kano sun fara yaɗa maganar cewa za a dawo da cashless policy. Saboda ko da in ka je banki a lokacin za ka ga bai fi ka samu dubu hamsin ba, ko da ka cike dubu ɗari za su ce ma ba wannan kuɗi. So shi ne mutane suke maganar cewa za a dawo da wannan tsarin. Har ya zamanto cewa a sati biyun dai da ya gabata zuwa yanzu dai za a ga mutane ba su saki jiki kuma suna kai kuɗi banki ba har aka yi wa masu banki magana suka ce e. su ma dai kawai dai kuɗin ne dai ba sa zuwa daga wajen 'yan kasuwa saboda 'yan kasuwa sun ji ana magana za a koma cashless policy sai suka ɗan rike kuɗin su. sunana nuhu suleiman ina nan ina kasuwanci a filazu hoto Allah muna cikin ma'alar cashless almost kusan one month kenan yanzu haka dan mutum zai je banki neman kuɗi je siya je tarar ma irin ba yana neman dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku sai dai an ce ba zai samu dubu ɗari uku ba ko dubu ɗari biyu sai dubu hamsin ko dubu goma Allah abin da muke fama da shi kenan a yanzu so ni kaina nan ba zan koye ba wallahi a rana na tashi zan je banki sai na raba sai na je banki kusan biyar ko shida sannan nake sannan nake samu da kira hada ɗari uku da hamsin ko ɗari uku saboda misalin na je GT zaka ka ji su sai su ce ai da sai su ce yau dubu hamsin za su bayar yau dubu talatin ko yin su zani ta haka su ce su ma dubu hamsin dubu ɗari amma gaskiya da wanda su ba dubu ɗari a ɗan kwana biyu su fi dai bada dubu talatin ko dubu hamsin sannan atm ma za ka ji ka tarar da shi atm ba kuɗi a kai sai kai kwana biyu ko kwana uku ma kana zuwa atm za ka tarar ba kuɗi a kai sai cikin banki to cikin banki ma ba su ba kai na kake zuwa. Muryoyin waɗansu masu sana'ar POS kenan daga jihar Kano. Ibrahim Yusuf, wakilinmu a Maiduguri jihar Borno ya tattauna da wani mai harkar POS. Eh gaskiya dai a yanzu dai kan kuɗi yana mana wahalar samu har ga Allah indiya Maiduguri ne. Don idan kaga za mu samu kuɗi wannan ko banki ma in muka je ba ma samu. Sai dai mu dinga bin 'yan kasuwa su ɗin ma sai mun ɗan yi musu wani abu tukunna za su ba mu kuɗi ko kuma mu bi gidan mai. A iya nan wajen muke samun kuɗi kuma shi ɗin ma ba da yawa ba kuma shi ma sai mun ba da wani abu. tukuna muke samu ok kafin nan kuke dan samu kuke dan tafiya da yawa eh kafin nan tukuna muke samun dan abin da mu ma za mu samu a mu ci da iyalai to ya batun kwastoma kuma suna iya samun abin da suke so ko kuma dai kawai dai sai dai abin da ina ina ai tunda ka ji an ce ba kuɗi ba zancen kwastoma ya samu biyan bukatar sa ai mm. me neman dubu hamsin dubu ishirin aka ba shi dubu biyu dubu uku dubu biyar ai an yi kokari don ba zai yiwuwa ba zai taɓa yiwuwa abin da muke samu mu wadatar da kuma mu kwastoma mu ba saboda abin da muke samu din bai kai ya kawo ba sunana yusuf gaskiya maganar gaskiya kan harkan POS kan a dubu yanzu kuɗi yana wahala kan gaskiya muna ɗan shan wahala kan gaskiya don samun kuɗin gaskiya akwai wahala dan sai ka ta yawo ga matsalan ka je banki ma baka samu kuɗi ba sai ka bi yan kasuwa yan shaguna ko gidan mai za ka je abin da ka samu je ka zo dai kai ma ka samu abin da ka samu a kai To su biya ya kuke da kamar kwastaman ku masu bukatan kuɗi haka a wajen ku suna iya samun biyan bukatan su ko kuma dai ya kuke da su? Eh to gaskiya biyan bukatan je ka ba kuɗin ban ta su ma samu biyan bukata ana ɗan kokari jiya jiya ɗan samu in an samu ko a gidan mai ne ka san an samu kuɗi da wahalar nan dole caji su wannan wani naira ɗari wani naira hamsin akan sa kuɗin samu matsala wani zai ga kaman kuɗin kwai kana zuwa za a baka a takaice dai kamar yanzu mutum ya zo neman naira dubu goma zai ba zai iya samun haka ba sai dai kasa da haka kenan saboda rashin kuɗi gaskiya zai samu kasa da haka an ce za da dubu goma ma kaga wani ya zo ba zai samu ba kuma gaskiya ana buƙatan kuɗin don kowa ya zo zai nuna maka matsayi ke da yana son ya yi uzuri da kuɗi. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Basprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da ta wani tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. To madalla, kafin yanzu kun ji muryoyin waɗansu masu sana'ar POS a jihar Kano da kuma Borno kan kamfar takardar Naira ɗari biyu da Naira ɗari biyar da kuma Naira dubu ɗaya. Tunda batun wa'adin takardun kuɗaɗen na gaban kotu, amma kuma babban bankin Najeriya CBN ya bayyana cewa dukkan kuɗaɗen da ake yawo da su a hannun mutane yanzu halastattu ne. Mun tuntuɓi CBN ɗin domin sanin ya za a yi idan Allah ya kai mu ranar ɗaya ga watan Disamba. amma har kawo yanzu ba su ba mu amsa ba. Wani masanin shari'a ya yi mana ƙarin haske kan matsayin doka dangane da wannan bayani na CBN. To, ni suna Barista Ma'aruf Muhammad ya sai kuma ni lauya ne mai zaman kaina a nan jihar Kano kuma masani akan dokokin Najeriya. A wannan abu da CBN ta yi abu ne da ake ce masa contempt of court ko kuma yi wa kotu karan tsaye. kuma ba wai kotun koli ba ko kotu ce ta ƙasa ta majistri wadda ita ce ta ƙasan kasa ta ba da umarni dole a saboda haka wannan sakila da ko kuma takarda ta bayanai da cbn ta fitar tunda a wannan shari'a an shigar da gwamnatin tarayya kuma cbn karkashin gwamnatin tarayya take kuma dole duk hukunci da aka bayar dole a saboda haka wannan abu da cbn ta yi abu ne na yin karan tsaye ga hukuncin kotu da kuma umarnin kotu. Eh, to amma ai in ka lura barista lokacin da kotun ta ce idan wannan lokaci ya yi wannan 31 ga watan Disamban bai zo ba. To amma mutane sun fara ƙin karɓan waɗannan kuɗaɗe. Ba ka ganin akwai wata dama da CBN ke da shi tun da sun faɗi cewa su ne suke da iko su ce kuɗi a ci gaba da karɓarsa ko kuma kar a ci gaba da karɓa. In ka duba sun ce a sashe na ashirin sakin layi na biyar ya ba da damar su ne za su iya bayyana cewa a ci gaba da amfani da takardun kuɗi ko kuma tsabar kuɗi ko kuma a dakatar da haka. Eh to ka shi kullum mutum a kullum dukiyarsa yake kula da ita kuma wancan lokaci da wannan abu ya faru mutane da yawa sun yi asara kuma an sha wahala ta dukiyoyi da dama kana ji kana gani ana nuna maka kamar kuɗin da kake da shi ya zama yayi ba ya da amfani. kana da kuɗinka a banki sai yana da iyakacin abin da zaka ɗauka saboda haka mutane sun tsorata kuma tun da motsi aka gani ko kuma alamu ita na, cbn din wurin sakin sabon kuɗin da yawa ko kuma rike kuɗi cikin da an ga alamun an janye kuɗi saboda haka dole mutane su firgita wannan shine kuma kuma abin da ake ce masa pressure wato an danna wa kuɗin a lot of pressure Wato bukatuwar bukatuwar kuɗin. Da su bankin CBN su suke janye kuɗi ko kuma su saki kuɗi. Kuma idan ana janye kuɗi ko an saki kuɗi mutane suna sani a gari. Saboda haka ba su jira lokacin yayi ba suka fara ɗaukan matakin da sai lokaci yayi sannan za a faɗi ma ya za a yi. Wato a takaice dai kenan kai kana ganin kamar su biyan su suka fara janye kuɗin kafin mutane suka ankara su ma suka ajiye na su. Kwarai kuwa, To amma yanzu a mahangar doka dole kenan CBN ko su fito su faɗi mai suke nufi da barin wannan guri da suka yi a na cewa a ci gaba da ansa kawai ko kuma kotu ta fito ta yi magana shine abin da zai kwantar wa mutane hankali. kotu ba haccin kotu bane ta yi amma watakila zumbur suka yi suka tunanin kamar ko za iya ɗaukar mataki a kansu. Saboda haka wani lokacin idan mutum ya yi wa kotu laifi ko ya wani ɗauki wani mataki wani yakan yin wani kwanto sai wata dabara da zai nuna cewa shi ba aikata laifi ya ba barista ma'aruf muhammad ya kasai kenan wani masanin shari'a mai kuma sharhi akan harkokin nata a najeriya yanzu kuma lokaci ne da za ku gyara zama domin haɗa ku da jamilu adamu domin sauraron kanin labaran jaridar aminiya ta yau masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci kamar yadda aka saba a kowane mako A wannan makon ma muna tare da wakilin editan jaridar Aminiya Yakubu Liman inda zai gabatar mana da wasu daga cikin abin da jaridar Aminiya ta kunsa ta wannan mako. Me jaridar Aminiya ta kunsa ta wannan mako? To a jaridar tamu da ta wannan mako babban labarinmu ya dau ya ta'allaka ne akan batun tsadar gas. wato yadda tsada gas sai addabi jama'a kuma da ake birubin komawa kan gawayi wanda shi ma ba ainihin ah, abin yana da matsala wurin siye sai kuma batun sumame da ainihin hukumar hizba ta jihar kano ta kai inda ta yi kame to babban labarin ya dauke da cewa yadda suka shirya wannan kai sumaman da kuma abin da ya biyo baya a cikin dai banyan labaran namu a aminiya akwai batun ah, kashe wani tsohon kantoma zaka da aka yi a katsina duk suna cikin manya-manyan labaran da muke rike da su a wannan mako. To mun san Nijeriya tana kunshi da sauran shafuka kamar kasashen waje da sauransu me jarida ta kunsa a shafin kasashen waje. Ah, magana da kasashen waje jarida ta yi magana ne akan barnar da Isra'ila ta yi wa Falasɗinawa a cikin wata guda a wannan ainihin rikici da yake faruwa a can kasar Isra'ila da Falasɗinu. shine babban labarin da ke cikin wannan shafi namu na kasar waje da aka yi bayani dalla-dalla. A shafin dandalin nishadi? To a dandalin nishadi kuma a barakar da ta wakana ne a tsakanin mawaka a ainihin masana'antar Kannywood inda aka raba gari kwanakin baya za a iya tunawa rarara ya fito ya yi ainihin jari ya yi wa 'yan jarida bayani akan wani batu na tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari to sai kuma aka samu wata suka yi musu raddi to akwai bayani dalla-dalla akan wannan ainihin takaddama da ake cike kai a yanzu. To a shafin al'ajabi fa mai jarida ta kunsa? To a shafin al'ajabi dai labarin shi ne labarin akwai labarin wani namiji da ya doke mata a gasar gasa burodi a duk duniya wanda aka itifaki wannan namiji shine ya doke wata 'yan Najeriya da take rike da wannan kambo a duk duniya wacce tafi dadewa tana girki. akwai wannan cikakken labarin wannan namiji da komai da aka yi ya cima wannan matsayi a yanzu a cikin dai shafin da al'ajabi kuma akwai labarin dattijin da ya fi daɗewa a duniya yana buga ƙwallon kafa ya shekara ɗaya har hamsin da uku yana buga ƙwallon kafa kuma har yanzu yana bugawa to akwai bayani akan wannan sai kuma labarin wani alƙali ainihin da ya sha dukan kawo wuka a wata jiha a nan cikin najeriya duk suna cikin waɗannan labaran a cikin shafin na al'ajabi na wannan mako. To sai shafin wasanni fa mai jarida ta kunsa. To muka tsallaka shafin wasanni kuma wannan jarida ta wannan mako tana magana ne akan Ronaldo da irin bayanan kwallayen da ya zira bayan da ya haura shekaru talatin da haihuwa kuma yana tsaye matsayin mai murza leda. Tuma sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da kuwa shiri na gaba da izinin Allah. Zuwa madadin abokan aikin nawa ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.